This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da safiya da fatan an waye gari lafiya. Ga kuma cikakkun labaran duniyar tare da ni Murtala Faruk Sanyin na. fadar shugaban amurka ta white house ta faɗa wa muryar amurka cewa ta girgiza da jan rahotannin da ba a tabbatar da su ba daga yammacin duniya cewa iran ta kai wa rasha makamai don amfani da su akan ukraine ko kuma za ta kai a kwanan nan iran ta mai da martani kan waɗannan rahotannin ta hanyar shaidawa muryar amurka a keɓance cewa ta ƙaurace wa samar da makamai ga ɓangarorin da ke cikin yakin da ƙawarta rasha ta kaddamar akan ukraine jaridar wall street journal ta ruwaito a jiya juma'a cewa wani jami'in amurka da na turai da ba a bayyana sunayensu ba sun tabbatar da cewa 'yan kwanakin nan iran ta ba da makamai masu linzami ga rasha a ƙarƙashin wani shiri da zai zama na farko na haɓakar ƙawancen soji tsakanin ƙawayen ƙasashen biyu masu adawa da yammaci kafafen bloomberg da reuters sun wallafa rahotannin a ranar litinin da kuma ranar goma ga watan agusta suna masu hakaito wasu jami'an turai da ke cewa babu ko tantama kan makaman da iran ta turawa rasha wani alkali a nan amurka ya amince da ɗage yanke hukunci ga donald trump a shari'ar almundahanar kuɗi har sai zuwa ranar 26 ga watan nuwamba makonni uku bayan da aka kada ƙuri'un ƙarshe na zaben shugaban ƙasa matakin da alkalin yuan m merchant ya ɗauka a jiya juma'a zai baiwa trump sarari a yayin da yake fuskantar sakamakon samunsa da aikata laifuka da aka yi da kuma gangamin yakin neman zaɓensa na shugaban ƙasa.. a can farko an tsara yanke hukuncin ne a ranar 18 ga wannan watan na satumba kimanin makonni bakwai kafin ranar zaɓe alkali macen ya kuma jinkirta yanke hukunci kan buƙatar lauyoyin trump na yin watsi da karar bisa dalilin rigar kariya Trump ya ce yanke masa hukunci kamar yadda aka tsara da farko na iya kasancewa katsalandan ga zaɓe. an kama wani mutum ɗan ƙasar pakistan a Kanada bisa laifin kitsa harbin jama'a a wata cibiyar yahudawa da ke brooklyn a yayin bikin cika shekara guda da harin da hamas ta kai a ranar bakwai ga watan oktoba wanda ya haifar da sabon rikici a gabas ta tsakiya babban lauyan gwamnatin amurka merrick garland ya ce muhammad Shahzib khan ya yi yunkurin tafiya daga kasar Kanada, inda yake zaune zuwa birnin new york na amurka da nufin kashe yahudawa da dama da sunan ƙungiyar isis to sai dai an kama matashin mai shekaru ashirin a ranar hudu ga watan nan na satumba a lokacin da yake yunkurin tsallakawa amurka labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc wata gobara da ta tashi a wani ginin gidajen kwanan dalibai a kenya ta kashe dalibai goma sha takwas yayin da wasu ashirin da bakwai kuma suke kwance a asibiti tare da wasu yara saba'in da ba san inda suke ba a cewar mataimakin shugaban kasar a jiya juma'a shugaba william ruto ya ayyana kwanaki uku na zaman makoki inda za a sassauto da tutocin kasar domin girmamawa ga yaran da suka mutu mataimakin shugaban kasar rigati ga chagua ya ce yara 86 ne kawai aka gani daga cikin yara sama da 150 ya kuma buƙaci al'ummar yankin da watakila suka baiwa wasansu mafaka da su taimaka su bayyana su ga caguwa ya ce wani ɗalibi ɗaya kuma ya mutu a asibiti kuma ya zuwa yanzu ɗalibai 37 sun samu saduwa da iyayensu ana ci gaba da bincike kan musababin tashin gobarar da ta tashi a daren alhamis a makarantar firamare ta hillside rasha da ke gundumar nyeri kamar yadda kakakin 'yan sanda rasila onyango ya bayyana kwamishinan gundumar nyeri pius murugu da ma'aikatar ilimi sun ruwaito cewa gidan kwanan dalibai da gobarar ta kama na dauke da yara maza sama da ɗari da hamsin da ke tsakanin shekaru goma zuwa sha hudu. jami'an bincike sun bayyana cewa matuka jirgin saman fasinja na ƙasar brazil da ya hatsari a watan jiya inda ya yi sanadiyar mutuwar dukkan mutane 62 da ke cikinsa sun kasa ne a kokarin cire kankara daga cikin jirgin sun yi taka tsantsan wajen kaucewa furta cewa haka ne musabbabin hatsarin kuma sun jaddada cewa akwai sauran aiki a gaba har ila yau rahoton nasu ya karkata ne kan babban hasashe na masana harkokin zirga-zirgar jiragen sama cewa rashin karfin tashi saman ya faru ne sakamakon daskarewar kankara a fuka-fukan jirgin da kuma gazawar na'urar narke kankara ta jirgin rahotannin hasashen yanayi na ranar da hatsarin ya auku su nuna cewa za a sami daskarewar kankara a yankin da jirgin ya yi hatsari. labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. je ka wanke mamana Allah kawo kawo kawo je in ba mamana shawarar ki na san aka ɗauka sanda aka sami ni suna ni fa gaskiya mama ni fa gaskiya mama uwa wallahi kin ga bai mini komai samun maimai a yanzu na gane soyayyar kici take mini komai ga abin da kika ke mini zan yi sai in ganna cin bai in yi doriya mama dole ne shaida ma kowa ne na fasa ka ji na murmushi ko na yi dariya mama na na na yo kwanci ko na yi kuka ba na na san yi na na ji kana cin burodi eh to malama grace san kin san ba ne da burodi kin san ba mu sai da biredin nan dan dai kan fata sako ba haka ba da na ba masu sauraron mu labarin cin burodin waɗansu a nan ofis din. <laughs> Malama <laughs> san, kin sani ai na sha maya da bire da kasar nan kin sani ba zan faɗa ba da ba da fa zan faɗa ba da sai ce wasu suka tafi studio wai eh. suka ce wai dan kar kar wasu su taba musu biredi sai inda ake hangar da ake sa lokacin sanyi idan mutane ah, sun fito su cire coat ni ina zaune kawai sai <laughs> sai daga fure da alli an hanga shi a na gane ko aikin waye aiki na gane ko aikin wane ne da faɗa masu sauraro wai an hanga biredi ba ba haka ba da na ba da labari amma su dai kawai bari ni na sani kin san hanga din ai kusan kusa da kusan kusa da teburi na take don haka duk mai na gani na sani <laughs> kin san kusa da teburi na take ko ba mu bai sallama ba na san na ka ne kamshin biredi ne ya ruda ki ba ni bane ba kamshin biredi ne ke ma dai kina so kina kai kasuwa da fata waye gari lafiya na sanyi da ne ya abun faɗa shi ya sa ni har na ma mace da sallama wannan shirin to an buɗe shi a tsaye to na sanyi da yau ne yau amurcewa muke Yau kawai amarya inda in ka gani da kunshi. A gaskiya yau eh, muna cike da cike da shagulgulan biki yau. Ana ma magana ana ma magana. To zuwa can an jima hmm. nan na san yini da karfe ɗaya na rana a yau din nan. Abokiya aiki Binta Suleiman Yero ake ɗaura mata aure da angonta Muhammad Munir Jafaru. za a yi wani auren ne a new quarter kusa da ado bayero royal homes da ke mm. birnin kano kamar yadda muka faɗa za a yi wannan bikin ne da karfe ɗaya na rana to allah ya ba da ikon zuwa allah kuma ya ba da zaman lafiya shekaru masu amfani to amin sun ma'amin kin gasu o'o oh, oh, an yi sabon baba kenan ai shi ne ban faɗi suna ba ni ma ne ban ah, faɗi suna ba ah, oh, amma dai ya san ko da wa nake <laughs> aka ce ko duk wanda ya zagi kasuwa ya san da wa yake a <laughs> ah, to <laughs> ai shi ne gaskiya ne To Allah ya ba da zaman lafiya muna taya ta murna kwarai. To bari kuma mu isar da sakon gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalai da 'yan uwa da dukkan wato al'ummar jihar Sokoto. bisa ga rasuwar hamshakin dan kasuwa dan kwangila kuma dan siyasa alhaji ibrahim milguma wanda allah ya yi rasuwa a ranar talatin nan a wani asibiti a birnin tarayya abuja muna roƙon allah ya gafarta wa ibrahim milguma kuma allah ya baiwa iyalansa haƙurin jure wannan rashin da mu baki ɗaya amin sun amin allah kuma kyautata namu ƙarshen yin wankan gawa da yi bayan ta gama komai sai ka ji kumar maso za a yi sallan gawa gabanin sallar liman ya tambaya shin akwai wanda ke bin nasa bashi in akwai to ya fito don a biya shi in kai yake bi to ka fito don ka biya shi bayan shi sai a ce a daidaita safu ka fada da ka fada <laughs> ban tausayi wayo inda ina da murya da rayuwa ka ce ma can mun yi babban bako yau ma mun yi babban kamu wannan fitaccen lalle mun yi babban kamu a wanda tsohon jarumi ne a masana'antar fina-finai ta kani tun da aka fara da shi aka soma Tijjani a sase eh, amma ina ganin yan yare yara masu tasowa kamar sun fi sanin sa da dimba disco. To, <laughs> akwai eh, wai a turanci wai sai a ce AKA. ya taɓa wata fitowa ne ta dimba disco yasa tun sannan sunan ya bi shi a matsayin dan daba. Eh, <laughs> na to amma dai. Ya iya wannan ah, ba kaɗan ba. Wato kwarai da gaske idan aka yi la'akari da kiran jikinsa malaman Grace sannan da irin yanayin kusa. fuskar sa sannan da ya iya Ya iya ya iya wannan <laughs> wannan wannan fadin a turanci ba a gaskiya gaskiya su ne a wannan sashen da suka yi suna a wato masana'antar fina-fina wasu da ake da shi da ta kan mm, gaskiya to zuwa an jima can za mu ji a hirar murya amurka da shi to amma kafin na guje kamar yadda muka saba na sanyi na bari mu mika gaiso fata alheri da sada zumunci zuwa ga baban gida mato wato babawo mato mai aduwa jihar katsina sai mai girma sarkin fulani mai aduwa alhaji abdulkadir muhammad da abdullahi laki huntuwa sai usman manika mai ruwa road huntuwa da adam harka ta sawa sai yakubu umaru mai gizawa da abdulaziz dan gugu mai aduwa sai hajiya magajiya bello da mani tinau da Musa Malam Indu da Lawan Sade Daura sai Salisu mai shinkafa son da Biniya Mudi malamin makaranta rigan malam da fatar an tashi lafiya. To amin sun ma amin. To malama Grace bari kuma mu dan kara jinjina masu sauraron mu a musamman irin su a na asabe mai fata ya wuri da kuma malam angu malamin makaranta ya wuri sai kuma Aliyu Ya'u na bayan UBA a Sokoto a jihar Sokoto. Sai kuma Alhaji Haruna Bibi wa ta Marsuwa tarmasuwa da alhaji baura dada potiskum da alhaji adamu sarkin sangoru bajuga da alhaji adamu mai kifi tarmasuwa da alhaji sarkin gari jalo da gaula da alhaji haya muhammad wakilin sangaru bajuga da malam hassan dalmari na babban layi potiskum da malam malam mai zanen hula da yusuf mai leda gololo da dan adda mai mai da mati a garin taranka da garba shushaina garin kwano da malam kura da ayuba a garin sarkin noma da alhaji bello da ke garin bindigu da babayo sabon layi tarmasuwa da mai unguwa sale mai kifi tarmasuwa da tela manu kifi naira yawon mutum yawo kutum da adama adamasi da wato mai wanke hula badigo da alhaji sele tela mai tire da tarmasuwa da fatan dukkansu za su yi ƙarshen mako lafiya. Ina maza suke, ina maza suke, ina maza suke. ce yau mun yi babban bako mun yi babban kamo sabili da aka bar mu yi gefe domin jin wannan hira da wannan jarumin wasan fina-finai a arewacin Najeriya. Ko hakika malama Grace a kamar yadda muka faɗa a Tijjani a Asase wato jarumi ne kuma mai shiryawa a masana'antar fina-finai ta Kannywood a Najeriya wanda ya kwashe sama da shekaru talatin a cikin wanda ya kwashe sama da shekaru talatin a cikin wannan sana'a wakiliyar mu a kano baraka bashir ta tattauna mana da shi dangane da yadda tafiya ta kasance a cikin waɗannan shekaru talatin a kuma wannan masana'antar wani lokacin na iya yin fuska biyu na iya yin mugunta sannan kuma na iya yin barkwanci misali gidan badamasi na iya barkwanci misali kuma irin su a duniya irin su waye na iya eh, yari to na iya canja na farko dai suna na tijjani abdullahi asasi wanda aka haifa dan dago ya yi karatun sa firamare a gwale sakandare gwale amma bai ma gama karatu ba ya shiga gurmayar rayuwa sanadiyar haɗuwa ta da addu'a mai gidan dabino na tsindama a cikin masana'antar fim yau gashi kuma ana dan dama da mu muna dan cewa abinci muna batun shekara nawa to shekarun da yi ba su wuce talatin ba na kai shekara talatin a masana'antar fim shekara talatin to an ga jiya an ga yau idan za a kwatanta harkar fim a baya da kuma yanzu me ya bambanta harkar fim a baya na farko dai a bangaren maza daban a bangaren mata daban idan ana so in taba kowane bangaren in faɗi magana a kai zan iya faɗa bangaren mata a da matanmu sun iya kashe kuɗi ba su san neman kuɗi ba na da kawai aikin su kashe kuɗi kaga gaya za a ji daɗin rayuwa saboda sabuwar rayuwa na yanzu kuma sun san darajar neman kuɗi babu wata yarinya da za ta yi suna yanzu baka ji tana dan wata sana'a tana dan saye da siyarwa ta samu incomes ba ba tare da wai tana tunanin wai ɗa namiji sai ya bata kuɗi ko kuma wani abu da ita ya bata kuɗi ba tana iya neman wa kanta kuɗi kin ga ashe akwai bambanci tsakanin ah, jiya da yau sannan a bangaren maza <clears throat> duk mutumin da ya san fina-finan mu na da ya tabbatar da cewa wasu jarumai da ba sai na kama suna ba suna iya ɗaukan mace ko a rungumi mace ko kuma a yi kokawa da mace ko kuma a taɓa mace ko a tuɓa riga ko a yi wani abu ko a da kan gado kamar za a yi kis da kis amma yanzu baka isa ba wai ta bahaushe ce oban kuturu ya kaɗan a gane ba za ka iya irin wannan abin ba zai ba na farko an tsaftace abin gado ma mace da mace ba za ta iya hawa su yi wani abu ba sannan ba za ka iya fesin mace da wani abu sannan ba ka iya riƙe hannun mace ba ko da ka ce ba ta da lafiya to ka ga akwai gyara na tarbiyya bambancin da da bambancin yanzu sannan a yanzu kyamarar da ake amfani da ita fim ba irin ta ta da bace sannan sound din ba yanzu ba hoton ba yanzu ba gidan ba yanzu ba komai ba yanzu ba kasuwancin ne kawai ya bambanta tsakanin da da yanzu shine da akwai wani abu da ake siyarwa yanzu kuma duk gaba ɗaya harkar ta koma online don haka sai wanda Allah yana da abinci yake iya benefitin a cikin masana'antar. Kace sai wanda Allah ya yi kenan idan aka yi fina ba a samun riba ko yi eh mana ai magana riba ma bata taso ba sai wanda Allah ya zai ci abinci sannan farko da na gaya miki tef ana sai da tef idan an sayar da tef a dan samu incomes ana sayar da cd in an je cd a dan samu incomes ko dvd har gani yanzu fa duk wayannan babu idan kana tankawar silima mu lokacin da muka taso a masana'antar fim idan ka nuna fim ɗinka a wafa ka nuna a marhaba ka nuna alale sinima za ka iya mai da shi kowa ma ka ajiye ka ci riba kawai wani abin za ka shiga amma yanzu tun da boko haram ta shigo babu sinima kwata-kwata sannan yanzu ka je ka gaya mutum sannan yanzu ka je gaya mutum ya sa miliyan ɗaya miliyan biyu miliyan uku ya je yi fim ya tambaye shi ina zai kai fim babu babu inda zai kai gidan talabijin ne african magic arewa 24 ka je ka ga nawa ake business ɗin tsakanin kai da su nawa za ka samu nawa ka kashe nawa ne za ka samu sannan idan online ne baka da security ka sa fim ɗinka a YouTube wani ya je ya ɗauki fim ɗinka ya kwafo ya ɗora maka wancan ma ya ɗora maka wannan ya ɗora maka kin ga dan haka sai ki dawo magana ta sai wanda Allah yana da abinci shi yake samu ya ku ya kuke karewa da yan darudin dadi na san ana ta kokarin a sulhunta tsakanin ku da yan darudin ai ba magana sulhuntawa bane magana ce yanzu majority saboda matsalolin da ake samu yanzu an ma daina mun daina ma mu'amala tsakanin mu da su yanzu muna siyarwa da marketing and distributors ne misali kamar salisu lulu kamar ah, anas bata kamar wani samtin waye hamza dogo kamar duk irin wayannan za su zo su sai fim ɗinka ne kawai su tafi tunda su suka san yan dalilin ɗin su ma suka san su a gane kuma ɗan abin da za ta gani da wayai asara ƙwara gidaranci kawai yan kaɗan rage a can kaɗan rage a nan za ka yi kana yin wani abu ne don kawai sana'an ka ne. yanzu a kwatanta Kannywood ah, da Bollywood shin ta ina kuke nema a shigo a tallafa muku domin ku cimma kamar yadda 'yan Nollywood kai? Idan aka yi mana idan za za a yi mana abu kamar namu iya namu ne wanda babu wanda zai samu fim din sai abu kuma ba zai iya satuwa ba kamar yanzu Netflix din nan a ce akwai wata manhaja da za ka zo ka yi abin mai kyau a siya saboda dai yanzu dai a duniya in ka cire yaren turanci ka cire faranshi ka gane ban sani ba ko larabci to amma dai a duniya hausa sai ka saka ta a cikin sahun abu biyar ko guda goma da za ka lissafa to in dai haka in dai za a yi wannan manhajar a ce za a samu fim ɗin hausa a tantance sai an tantance sai ya kai matsayin da yanzu da ni da ke wani ɗan boko wani dan gargajiya wani ɗan kaza zai shiga wannan manhajar ikalli fim ɗin da zai burge shi da yanzu nan duk mun zama masu kuɗi yayi ai problem din na gaya maka mu masu kuɗin mu ne na arewa ba sa taimakar masana'antar da komai ko ba su yadda ma sana'a muke ba saboda wasu akwai wasu abubuwa da suke faruwa ne yanzu misali ana yanzu kana zuwa gida neman aure sai ka ji an ce maka me sana'an shi ce dan balle me sana'an shi mawaki ne me sana'an shi dan fim ne iyayen mu na gargajiya kamar ka ce musu bai da sana'a ne amma yanzu kai ka isa ka ce Amadu Musa ba shi da sana'a kai ka isa ka ce naziru bai da sana'a kai ka isa ka ce rarara bai da sana'a ko zai nemi auren ka sai dai kawai ka kishi dan mawaki ne ko ka kishi dan dan dan ne ka gane amma kai ka san wa'annan ba abin da yakka ba idan yar mutane talatin ce ake riƙe za su iya riƙewa kuma za su ƴaƴansu za su taso da da karatu da kulawa da jin daɗi na rayuwa kamar inda ake ji a kowane gida. Inda rabbana. Ba wala. idan ka fita kaman ka fita ya kake karewa da ah, jama'ar gari mafi yawa an fi ganin ka a mara wato ni babu abin da zan ce da malali dorayi irin su hassan gis irin su wannan um, mutumin masu Giya ah, su ne suka gano a jikina akwai wani abu daban bayan bailon ka gane kuma a lokacin da na yi fim din daɗin kowa na arewa 24 akwai wani rol da nake ogagoji saboda alakar yara da nake da ita a cikin sabgar abin tun daga nan yara suka fara ƙaunata amma da yaro in ya ganni guduwa yake baya so na daga ya ganni wani ya fitsari wata mace ta ganni ta faɗi wani haka dai ina samun wannan problem din. naka <laughs> na maza kin ji tijjani a sake <laughs> an yi dogo tafiya an yi dogo tafiya a sosai sosai gaskiya sosai an kosha gwagwarmaya a wannan fanni eh to amma fa ba iyaka tattaunawar da muka yi da tijjani a sake kenan ba sai masu sauraron mu a biyo mu bashi mako mai zuwa insha Allah za mu kawo muku ci gaban wannan tattaunawar To Allah ya kara basira Allah ya bada nasara ya kuma sa ya kuma sa a gama da jama'a lafiya. To amin sun ma'ani malama Grace yau kam ina ganin ke zaki ba masu sauraren mu labari. A yau yau da yau ni na da menene ake cewa da tsamara ta na shigo. Yau wato wato da shirin ki ka zo yau kam. ai da shiri na na shigo dan labari ne ban san wanda zai fada raba fada ba labari ne tsakanin bare-bare eh, da fulani yawa wato na san yana babbar bare ne ya shiga sata gidan fulata ne ya koyi ya yi kasa saba ku to shi wannan babbar bare ya shiga eh, sata gidan fulata eh, ne na san yana ashe da ya shiga din nan mm. fulata ne yana kallon shi ya kyale mm. shi yana kwance ya yi san ɗa san san ya ci ya kyale shi da yake ba huta. To shi kenan da ɓarawo ya yi runkurin ɗaukar kaya da yake daidai kan inda shi bafulatanin ne yake sai motsa ya motsa dai idan ya san cewa akwai mutum mutumin kuma mm. ya gan shi ko kuma ya san da shigowar shi ko da ya ji bafulatani ya yi motsi sai ya ya fice da gudu <laughs> sai ya ɗauki shantin ba ta shi a matsayin sanda ba eh. yabo babban latani da yabo <laughs> barawa da gudu eh. a cikin to shi kuma maimakon tun da barawa ya fita shi ma ya dawo <laughs> ya ke hakura ya ci gudu barawa da gudu ya ci gudu yana ta haki eh, ya haki ya gaji <laughs> sai ya sai ya ce makwarawo ya ce ka koci sa'a eh. ka ci sa'a shanture a hannuna shantun ba tara ne eh. da ce da sanda ce da sanda ce nake da sanda ce da eh. ka gane kuskuren ka a wannan haka take haka take malama grace shi ke da na san gida ya gane cewa ashe <laughs> rubutun nan da yake ba ma mukami ba da ke hannun mafilatanin <laughs> zai shi kuma juyo sai da waya <laughs> da da aka hada aka kada mu shi kuma sai sake ya fara bin su <laughs> wallahi da ne kuma ya ja kyaure ya da wannan sashe na biyu kara shi aka yi sai dai ga yadda labarin yake aka kara shi kuma na san ko aikin suwa ne ne babu matsala za mu rama. nuna mana bako mai zuwa na ga malama Juli na daga mana hannu sabili da aka tilas mu ja burki na yanzu a madadin. Murtala Faruk sanyin na. Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.